الرحيم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن أما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو قزيم يتواوى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. الحمد لله إننا بثلاثة أزيادو أشهر شهرين يا رمضان ke jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kurce ya kurbe shatu rudi bayani ijmaji dai ne kan bayani zafo kuni kuni ya etsoto abaci ya ba wigi insha Allah winan na Maria ne kibe karatu ne ugayi ayayen arata bi gutu a baci min suratun nahlu da mai yaji fata ga gam katunai ajinan na ya ƙur'ani nan wa gaggam yaji fata ga ya wukiyayen shi ta dejin ebo molu da suna ebo daga na ina na gaya la karatu kiki ne wani amma dai bukata yala ife kuro igbono yawan fari a wadda lami fa bayani tiyan zakatun fitiro a cikin ma a wadda lami nila bayani da kini libe tiyan lambu shulai a nigeria domin legon cigazo a matu sai na daga famili gwanon iga labin kafi kila karatu higini higini na insha Allah ah, aya ne ya zaki tuba nan a aya yara ta dubuta bace bana Allah tabaraka wa alama ya yi bayani a ali bibici na zata riya jikita gona hmm, ali bibici iba mu'amala bolo bai ki zagyaji afila na je wai ki zagija na da fele ga ki zagiji igba uga alabi ayo etuce uga tuce ga igagam wai jalun bismillahir rahmanir rahim ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات mushriki ce a yankin zage shi ladan baya su ko a ga allahu mai yin zage shi zije kwagar bai yin zage na jiyo a ga shi mala'ika a ga mala'ika ji yin zage shi a ya allahu subhana le tsatsa ji tabbata allahu ai buyo, a jigi a jiga ba tsoci allahu maji allahu ma shekwan wani ki kyaye gundun da dukwa iga cire mala'ika na jalaga a igiya su kwadan al'adu yo fahimtu yo yo kabila fuza bikinane a gaja ta fiye ga mala'ika ce ya giza giza a yoya allawo a ki da wuce na da bayan nan gasa kawai ga guba mu ci gaba ya ja da lillahi banatin man shiga ma'ana ya jalu na yi ma'ano ya ke duna ibn jahala ya bebe ma'ana karkan ya ruci tukuni jahala kan da cin wa bibe ma'ana itikadu kimnan na beti ma'ana itikadu nan banda cewa bibi manai halakwai a littaji su kuka yi mini ayar da cewa cabayin suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'jilun wale ba go ma'anar ja'ala wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ma'nuhi wa khalaqa adh-dhulumati wan nur fi ghayri al-qur'an su ya tuni ta halitta ya baji kujino kim na kuga ta halitta ya aske na jala <clears throat> kan ta abin wa bibi ma'anan shara'i an da ce wa bibi ma'anan sayyare ta ci hude ma'anan jika kayan titi gunin babu ma'ana itikadu yo a ci gagu a ta kwankuro ɗaya ba shi ko ga mala'ika ji ya giza giza yo ya Allah <clears throat> kuma kemine guna a ga mala'ika ciji wato a yi sinfu bi ma'ana a yi nauyin da ci ya jin nilo ga mala su kuwa yi labari ga na mini suratu safato na ga waje na bainahu wa bainal jinnati saba. wala kada alimatul jinnu wala kada alimatul jinnatu innahu kushi da ki gazi Ah, alaka lati ladabo tsakani allahu lo ba jinnu alaka kita ladabo yi na ga malaika ji egi yi ayoya allahu no a ce ji ma ne ya pankura gan ga malaika gaji nauyin do chayo mini jinnu jo so ya e a ah, alaka ladabo do ni tsakani allahu be jinnu ji ga jinnu ji dabo da ji egi allahu na sunna ji mai malaika ji subhana Allah wani ta ce daga na ya cikin na gudana kan gaganci ma walarun ma ya shi tawo na cito mafi a tonon a wuce je ba da ba ci ki ci ce mafi a ga ba gibayo a ta fi ma gibayo na cito ma yau ne yake zagina a wuce je da ba alawo alalimar to ba gita yi zagi so kube gan kyatata su kwa ganyan na tutun gefe ya na gama gaya ti da cin na mai da cikin gagyo da na wuce ita ko shagu da na su kuka laye yau gana ga cule bayan suratu zukhrufo wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a min wuja Allah in <clears throat> zai da gifi ko a wuce a ajilaze kafa azilazi egizi ya Allah jalu lahu min ibadi juz'an <clears throat> inna al-insana lakafurun mubin am ittakhadha mimma yakhluqu banat so ko da ya ja an zagi ta wata ta ta wa asfaku bil bani tiga ya tsagani da yi ba je fe je ba gine je wannan mu a so ya ganna ya can ciwo وإذا mushina ahadun bil إذا ظل وجهه مسودا وهو قضيب الله تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم kamin don da aka zeni min abu ya labari ya bafa bilkun sabin wake daga bana su ko daga nan mula bibi mula yara da ya gawo ya gane ga daga gyara gwano ga bushira bushira mai da zira gani bai ya bafe labari ya bafa ba dai ga yana ya za ya labari ya bafa ya wuce na labari ya bafa tuba na wuce yan gwabe ya yi wa alkhairi <clears throat> eh jide bede zaga ya da labari ya bafa tuba so daga baba na soko gaggare soko ya lajara da gawo ga na lagu yi ai guda na yami mai zaki da na alkhairu yo ngama la labari na ya tuba na bushara yoyo.

aja ga kazi mushtaku yo daga kazamatu ana mai kazamatu na ga gayi wa ga da ke mangeki nan ko daro misu wala wote wala wala gubo ebo ne ga da batiya be mo mu ga kazamatu bi ma'ana zane zane kazi mu nan gai zane ya yi da yi matuka damuwa da yi matuka umuso ulugu kedenya ya kana su kwaji jiza cirki je ga wal kadhimin al ghayb wal afina anin nas ne bai da ga ya mai so so a ci gaga mushriki da da fe jibo ne bai da ya kaya amma da ajoyin ba gwanye luke da ya ya zumela shi ko ebo ki bai wani labarin gan mu da gi zagi yake izagire zamu ci beji atilale awo tukato da hadisu kuma ya hannu lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha wa inatha wa yahabu liman yasha wa dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yajalu wa man yasha wa akima ya kula tuna umurke mtondo na wajin tora da ne na nagapo wajin ya zaiza inza kimo waji wa zanu ce zan zaki shi ma a daki shi man zaki shi wa ya bul ya sha wudu kun zanu ci man wa ya bani jama eh e ko ku ba da wani e ko mo fari e gina jama kwata ne zaki e ko ba ci e gina jama kwata ne bagi e ko ta ce dan awu zawujuhum zukrana wa inatha ko kuma mun boke baya zanu ci ya da bagi to zaki mo? wai ta ga mai sha wa kima na gaba su ko tun wula jarama wai wata ya zagi masu kuma yi dama Kuni na yi na dawo so Allah ta baraka wa ta'ala ga yi gaggawa al'adu yo safa yan mushriki aga ya labari etike zagi gayi nagi zagi man ya je la shiju ko ene baya ke bazi me la nyi ama jaja kwa bayi ma elu kwa ke gan alo da muwa eboye na larba jiku kanga nya zaru ni bono so damuwa da biyu da na ma lutula a mai yawon ne bayan wala shi jiku jirgin يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على hunin أم يدسه في التراب ala sa'a ma yahkum shikenan daga nan ban wanya ni mai tawara min alqawmi ma feje su ya da wani jiganci min su yi ma bushira bi ebo da goye na ya labarin bayina in yi wani mai zagi ba ni mu ga fela wa don gairu da wani da na mai zagi na gairu da wani. sai bugun a shi su zama hana da maya eh daga baro tunanin na yayi jina to an yumsiku ala wunin a cikin wadugi zagin na gwamnati sun da bayan bayan mulu ba da mini jama'a ji gowa gani daraja mu yana fi alawa ta gwawo da jiga wani nan baki zagin na gaido da wani mulai go wuce ba wuce kashi am ya bi su fitura turab mulai ba mulai ginu cu da bugarayi tunanin na fa jigan ci da wani a karshe ne ni gama domin tsawon ko ne wa ya daji gato ma fiye za be gbe mu ci kala ci da yi zagi ke da ta ba langi langi a ci fe da jiyawo ko kuma ga mu da mu ba wani ba ne a wani ju da ke mu da mu she ba mu ce da mu da rayuwar mu irkin na ran ta yi sai na Umar ibn Khattab na alifa mu ci ko alifa ba ci annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci jahiliyar mu magi zagi òun àwọn oṣù gbà wà ló gbogbo ọdọ lókètí náà òfé gba oṣù nílé egi ńlẹ fẹ fáìn òfé mọ níbi jìkànnìjà fi oṣù mi fáìn òfé píù ya yó asa oṣù ní mo gbàdá ní egi náà ọtọ náà wà láwùwọ ndéèmé gbogbo oṣù òfé tẹgbin náà gbogbo nígbà ẹsẹ nígbà ẹsẹ mùsùlùmí ní òkú dẹmí ní ẹnìjì nígbà pa etílẹ mọ̀rú bẹ ẹnìjì fàárọ̀ àwọn títí kí ní ẹdẹ́jì ń gbọ́ná wọn ti amma wani al'islam mai jubbu ma kabla da zaga a musulmani da dano gaji na musulunci biyu da kwaya kemi na didde bunci na a ci gadi gafara ya su kwa ci da ne shi ci da mina gina musulunci wani su kwa ga tunanu ci na feji gaggan zage laye babe a ha ya gogowa wagi zagi zana ala da shi tukai ma ya kuma tunanya wuce na jina hukunci wuce na bada nu har biye a ina malu biye na hmm, kai da giza giza baya ta abe yin mijo kai ma yin mijo babu ya da ya ce magyo ba gide lawa eh, so a dai gaba tunani wani zane kwaye na kwana hukunci yori zane tunani kwana hmm, bana kai da da giza ya da gima kai ya mai da gima ci gaba da bayan zuriya ya zo ya fatan ga wuti to a da dalilin likici ya dace a nan yin zagi fo gana ji tabbata ya dimna hadisi a nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga manitulia min albanati bi shay'in zandon da su kuga mace lagagi zagi na wagi zagi mashishi na fa sana ilaihin na mutu ji bolo ya ku gaga wagi zagi ja ko kuma ba gi ba nga mutu bolo ya mini ya ma'ana bolo-bolon no endo na warewa da ya ba gina tiya a musulunci a duka tuyin yin zaman na mini da na wajiya na eh gangwa madamu awa sustura endo na gai bukata gwargwado na tiya fifa sutura gula mami ma so na shiga a ga ji bauta wuce wani magawuci ke yawaya na shiga a wiki zagi kemina wa wote ji bagi na wote ji zagize annabi ga ga jaci wace na bambanci da tsakana ba wace jagi kemina wa ji bagi gina kunna lahu sitra minan nar egi zagina da ga fe kawai ka za ba su kulu ba eh e ko kama mun ga ya e ba za mu caji be kuje e ku ba na da na da ci gaba na da na da ci gaba Eh, bugu wani magi zagi na wata akwai wata kila wata gawa da da wace wace gaba da za ba su koyo kuna ne daga kunna lahu sitra min an-nar yawm al-qiyamah min ruwan da ta nisa da sallam da mun ga man yali min hadhihi al-banati shay'a a ga daga nawa ne daga yali na daga wulaya wo wuce kwaro wani ga to ko magi zagi a ga gi zagi laya wo ce bawa ya wani yawa ne yake mun kawagi ba da wa duk wani dauya ce Hmm? iga lukin na jagaza mai baya garin ba iga da sayo mai faso gbogbo ba na ga da ke tupata mala da ki ba gana na da zana da sayo na eh? so gbogbo damuwa dukkan don da yi ba gizi wuce da yi zagisi ha a ji damuwa yi zagisi ya mamakanta kwallo a wo karatu je kurani ya yi zagisi wuce damuwa ko ko ko nga ya ce mu hadisi da ba ta ji don misilsila a sayi a imam albani hadisi na manya <coughs> eh, imam suyuti labarin da mini a jami'in sagiro imam albani mu ta ji da mini sayi jami'in sagiro wani mai faidu ga faidu kadiri fagen biyu nga alif zalisala mai gamgala takrahul banat e gane giza gizi goma fa'inahunan mu'nisatu alhaliyatu zaki ne zai lobe da hana a gaya zane zai fe ke yasa na mu'nisatu a yau a maza a ke yasa ba gidi kwakwa ke ya ke bejeni a da zafi dambo ewe na lasirin yi nan zaki ga dambo kawai sai ga da wasu romar dambo a gawa sai ke da yau alghaliyatu mariya ne daga ya zaci wajayo ya ji za ji banza ya zaci wajayo an mallo balare daga daga ya za mallo ya ji daga ya za darji ne eh, mini yana na wata ke darja yau na jayo faya na ba ta pata na jayo ya tuci so kai pata na jayo ya wani ji pata amma yi ya wuce guru na ji pata annaba su yi mini zagunin zagi zare tuce toci tuci pata imi a su yi zagi a ci ga wani su yi mi su yi zagi ga yadda yadda mi bagya ka an jota kuna <coughs> eh? a kifa zagunin zagi zare wani sun gama lawo ya aramu kim na hadisa hansu na alisalam gamna inna ma harama alaikum hukukar ummat hadisi sai bukhari so ku lajin aramu ya yi ne ya nemi mai yi zagi ba bana ezu gaba nuri yamma gangan zagi yayo wai kaga aramu yo ati ga wadul banat ezu lagi zagi yude wala judo kin go berai aramu yo jujune jude kin go berai ya zame paina to jujune jude kin go bani ya zame bani na ebo na ezu lagi zagi mu lawo ba ngalaga so aki mu wadul banat go ye ba hukum shigo shara Eh? ce zabi da su da matsayin tewa ga bin gaja eh, ga ɗaya ga mituwa a ga haji mituwa a ɗaya eh, ga mituwa zila bambanci wuce a yau daji kurana wani suna. a da ake da bu so a nan aki a yayin guci <clears throat> wa mana wa hajj wa kare alaikum kila wa kala wa kafaratu su'ar wa idatul mal sai ni zane bin ba ko pata ko yara mu na nono man wan in zaki ne ya jude kin mo na da mune da su kula jara mu sai gogo hukunci bibi ciwo ezule gaga wato su ko papa mu gama lahun ci a wuge zaki mo kimna qur'ani gayi suratul nisa yi yana abawukum wa abnaukum la tadruna yum aqrab lakum nafa agagaga naga yetin zazo be gizi to a cigu yau to ba ci hukunci gijo waga da ji ba gibe da gizi mai shishi wanda ne cito da amfani da wanda mina abuna wata kila wani ya ga yi ba gizi ga da amfani ko wata kila mai ba su kun da gizi amfani a wani wanda e bona yi e gi ba gida ci da bo pyara ayo e pyara ayo so kuma ajin wani gila ni ne ci yuwa da aga da da so asiri mi jo.

zagana jiji ne bebi beki na a gan misali dede. a gan kotonci dede. domin kotonci wuce gai ne jigi zagi je da ba allahu nan alhali a cima da bukatan ya wani je bigi zagin da jina magadi awa a gaji da kin so kotonci dede ne ya to mini kotonci dede ora tebo kafirci bai kwagbe na ke an be bai kwata kotonci dede da wani uchi tuba sokwa walillahi almathalu ala kutanci na latuna wula ya ce wace nga mai fashe da bayan kubo kwata a ne gaga <clears throat> ya ga gaga sokondegi kim na mushriki zai gana aga gaga sokondegi in bezin wudegin nan walam takun lahu sahiba alalin wudegin nan yanzu mu je gyan madaina so kwatanci na je jina kwatanci ya yi kpamba ya to kwatanci ya yi kwashe ga ya lawo su kwaji tunai da ya kpamba na balanta na mutu da bukata ya gya walillahi da masalul ala fi wa samawa walillahi almasalul ala wa huwa al-azizul hakim so ko ga ya tunai e banu to ga ya tuzanto hakimu mu ye gbewuyo adenu gabe jiji wa gbapa yebona azizu yo hakimu mu yo adena ka ji agaga aga juwani ni wa gegana kendo ga juna ci gugu a juwa ju alhamdulillah so yi gadi a wani insha Allah ayan shi ta daidai wa de da aya ayan shi ta daidai suratul nahli nga boye la karatu ya ne biyu daga na yi ciwo dai na wani shiga da kwata caji daidai gawa mai yi suku ibn ya goye mafi jina wallahi wallahi wallahi ipe yanzu da ya na ga gagge na sukun ciwo gawa mai yi suku itaji yau ganin jiyayi na suku bai da aminci tun da ya gaga daga zai bayanan mai na allahu fagar bai yi da kuma ba yi yora ta bai yi yori ya laifi su kuma fagar bai yi ya ji amfani da daman na zanaki to ta su kuka ka gayi sanadiyar da kai na wani su kuma ba alheri su fi rufe da kacin jari yuya na kabuwa bin da budala da dan gurfa fi da tsohon nan da nufin mutum kwazo ba wuge to cazo ba wuge to cazo ba wuge albarkin qur'ani ya bana da suna da sallallahu da ya ji bayanin babun nan su kwamu mai gani bayin su kwa ginu da gejuwa har bi kabari har bi jan fakki ya mai bicho ne mai kuma ah, so sai